ban tambaye shi ba ya koyi wannan imamu tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam shi gida ya tambaya mu ya tambaye mu aliyu manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne tambaya to yasa shi aliyu bin abi talib aka tambaye manzo ba sai shi ne makarin nabi saboda matsayin da ya yi yana aure da ya yi kaji kunya in tambaye shi abin da shi aka samu ba kun shi an sa abin da ka ka zama ka bin mutum madina ne kowa wato saboda tunanin jima'i ko kuma nufin yin jima'i ko kuma wata mulaba da gadi to ka yi kan wata mulaba da yana wa biki ta ba don haka ce zama kayan da su saboda matsayin da shi nuna lokacin nan ta fara sai wannan da kuma wani sun gama gudu da zama a lokacin ma su fara sai mun zuwa da cikin wata wasu da kanta ta wata kamar da alwala wanda duk da kanta wanda duk da kanta kawo wannan ana kawo shi yau da yau da tsari ba shi gudun wannan yaro ba shi gudun wannan arola a ba shi gudun an gudun ya aka ce an yi arola an mutu da ta kike da kuma arola ta kai a ke wannan maro ana kawo shi yin tsari da tsari ba ana kawo shi bane domin shi gudun da shi za shi bane da shi da kuma Allah ya yi wannan kaso makoci da kaza da kaza sun haɗa kan kuce da an haɗa wa a shi na mai annan ma'aikata cewa wa ake wa سابقا أو لاحقا في الحكم أو متعلم واحدا فقام كشي جاء غيره وأمر معروف جاء غيره وأمر قبله جاء غيره وأمر معروف جاء غيره وأمر معروف أقوام يا بني جاء غيره وأمر قبله هذا هو الذي الأمثال كويس يوم ذلك الحدث في الحكم بالبيت بالسوء أن يحدث الحكم في ناقوة لا يجيب ولا يجيب ما جاء بهم وأمر الأمر جاء بهم وأمر الأمر آه، ما هي إلا من الدنيا نموت ونحيا نحيا نموت ونحيا نحيا ونموت تلك هذه الأعمال الكبيرة وإني متوفيك ولا تلك إليك إني متوفيك ولا تلك إليك وهو خير من ذكي كيف من خير أمير وصنع أمير الله لكن ينصر من أكون yin mutulaka da arabi yana da ke kawai mutulaki suna gudun wannan ya faru kun da wannan ya faru ko ko suna gudun wannan shi fara faruwa sannan wannan ya faru ja a maimu wa amma amru ma'afu ja a maimu wa amru ma'afu ja a maimu wa amru ma'afu to shi na take ni fara take saboda ka yi alwala lokacin da karka ko wani da ta saboda to nan inda malum masu kai tabani wajen wannan hadisi wajen wajen da ka wani da kan don haka kuma wani masu kan ta akan cewa idan ba zai yi fito wajibi na a wani da ka shi fito